a taron 'yan siyasar da ke magana ba a madadin wata jam'iyya ba a Abuja sun yi zayyana lamura da dama da suka ce shiru da masu zaɓe ke yi ne yasa 'yan siyasar ware kafa ko ɗaura sirdin doki suna sukuwa kan talakawa. Nigeria is in a bad shape. That about it because there is Najeriya na cikin mummunan yanayi kuma iya gaskiyar maganar kenan domin ba wadataccen zuba ido kan ayyukan da gwamnati ke yi in ji ɗaya daga shugabannin kungiyar sa idon farfesa pat otome otome ya kara da cewa takaice dai mutane kan tsaya zaɓe a najeriya ne don su mai da ƙasar tamkar shagonsu shi yasa gwamnati a najeriya ba ta aiki don biyan muradun 'yan najeriya hakika ya dace wannan ya tsaya haka nan. shi ma shugaban jam'iyyar ncp ta marigayi gani fahimi wato yunusa tanko ya tuno yadda 'yan adawa suka yi gwagwarmaya har suka kawar da gwamnatin pdp a 2015 bayan ta yi mulkin da ba a gamsu da shi ba na tsawon shekaru 16 a lokacin da wannan gwamnatin wanda take kan mulki yanzu nan ta yi kokari ta karbi mulki a hannun jam'iyyar pdp yanayin shirye-shiryensu bai nuna a kiblan yanayin inda suke so su yi kamun kwaryensu ba to shi muka ce to abin da ya kamata yin yanzu nan ya kamata mu muto da gwamnatin sa ido da za mu fito da alƙiblanmu mu faɗa wa mutane abubuwan da muke so mu yi don su san cewar muna ƙasa kuma muna jira idan Allah ya ba mu ikon ɗarewa kan gado abubuwan da za mu yi gashi mun fito da shi falle bisa kan falle ba maganin kifar da bindiki ba ne ai lokacin zaɓe bai kai ba amma yanzu mun fito ne don mutane su gane alƙiblan mu don mu sayar da yanayin abubuwan da muke so mu yi wa 'yan najeriya kuma mu ba su ƙarfin jiki cewar in sha allahu ba komai bane ya ɓaci akwai mutane a Najeriya da su ƙoƙari su ƙwato Najeriya cikin wani halin da take ciki. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya halarci taron yana mai cewa ya dace kowa ya sa hannu don ceto Najeriya. gidan ne ta kama wuta yanzu ana bukatan a kashe wutan to kuma kowa yanzu da wanda suka nada hannun sun sa kai da wanda kuma fetur suka kawo wasu su ba to ma abin da muke so mu yi kowa ya da sammani ina za mu to abin da muke so mu tabbatar wa yan najeriya shine sai da kasa kafin za a yi zabe kuma a yi shugabanci shine a tattaro jama'a a nuna musu cewa a gobaran za a iya kashe wutan kuma a cece gidan domin sai da gida kafin mutane za su samu masu ne gwamnati mai ci ko a ci shugaba buhari zai kammala wa'adin mulkinsa a ranar 29 ga mayun shekara ta 2023 kuma duk inda ya samu dama yakan ce ba zai nemi ta tazarce karo na uku ba ba kamar yadda tsohon shugaba obasanjo ya so ya yi a shekara ta 2007 ba nasura da mayil hikaya murar amurka daga abuja najeriya